إن من مقتديات الإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته حسن الظن بالله تعالى وهو توقع لجميل منه سبحانه وتعالى ولقد حث الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين على حسن الظن به وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي به متفق عليه وفي رواية عند الإمام أحمد في المسند قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا عند ظن عبدي بي إن ظن خيرا فله وإن ظن شرا فله قال المبارك فوري رحمه الله أي أنا أعامله على حسب ظنه به وأفعل به ما يتوقعه مني من خير أو شر ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه والذي لا إله غيره ما أعطي عبد مؤمن شيئا خيرا من حسن الظن بالله عز وجل والذي لا إله غيره لا يحسن عبد بالله عز وجل الظن إلا أعطاه الله عز وجل ظنه ذلك بأن الخير في يده أخرجه ابن أبي الدنيا عباد الله إن حسن الظن بالله تعالى مطلوب من المؤمن في كل موطن وهال ولكن يتأكد في بعض المواطن منها عند الموت فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بثلاث يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بالله الظن أخرجه مسلم قال النووي رحمه الله قال العلماء هذا تحذير من القنوت وحث على الرجاء عند الخاتمة ومنها عند الشدائد والكرب فهؤلاء الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم قال العلامة الصعدي رحمه الله أي تيقنوا وعرفوا بهالهم أن لا ينجيهم من الشدائد ويلجوا إليه إلا الله وحده لا شريك له فانقطع تعلقهم بالمخلوقين وتعلقوا بالله ربهم وفروا منه إليه فمكثوا بهذه الشدة نحو خمسين ليلة ثم تاب عليهم أي عزل في توبتهم ووفقهم لها ليتوبوا أي لتقع منهم فيتوب الله عليهم ومنها عند ضيق العيش فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تصد فاقته ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل أخرجه أحمد والترمذي قوله صلى الله عليه وسلم فأنزلها بالله أي اعتمد على الله تعالى وأحسن الظن به وأيقن أن لا حول ولا قوة إلا به أوشك الله له برزق عاجل أو آجل ومن المواطن يا عباد الله عند غلبة الدين ففي صحيح البخاري قال الزبير لابنه وهو يوصيه بدينه يا بني إن عجبت عنه في شيء فاستئل عليه مولاي قال فوالله ما دريت وما أراد حتى قلت يا أبتي من مولاك قال الله قال فوالله ما وقعت في قربة من دينه إلا قلت يا مولى الزبير اقد عني دينه اقد عنه دينه فيقضيه ومنها عند الدعاء فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موكلون بالإجابة واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء دعاء من قلب غافل الله رواه الترمذي قال الحافظ رحمه الله حاكيا قول القرطبي رحمه الله ولذلك ينبغي للمرء أن يجتهد في القيام بما عليه موقنا بأن الله يقبله ويغفر له لأنه وعد, لأنه وعد بذلك وهو لا يخلف الميعاد فإن اعتقد أو ظن أن الله لا يقبلها أو أنها لا تنفعه فهذا هو اليأس من رحمة الله وهو من الكبائر ومن هذه المواطن عند التوبة فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكيه عن ربه عز وجل قال أذنب عبد ذنبا فقال اللهم اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ثم عاد فأذنب فقال أي رب اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ثم عاد فأذنب فقال أي رب اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب اعمل ما شئت فقد غفرت لك رواه مسلم عباد الله إن المؤمن ليحسن ظنه بربه فينفعه ذلك لا في الدنيا فقط حتى في يوم القيامة كما حصل في حديث آخر رجل يدخل الجنة إن حسن الظن بالله إن حسن الظن الذي يثيب الله عليه هو الذي يحمل على أمرين فعل الصالحات وترك المنكرات وأما أن يدعي أحد أنه يحسن الظن بربه وهو ماد في غيه منهمك في المعصية تارك للفضائل والخيرات فهذا مغرور يقول ابن القيم رحمه الله وقد تبين الفرق بين حسن الظن والغرور وأن حسن الظن إن حمل على العمل وهس عليه وساعده وساق إليه فهو صحيح وإن دعا إلى البطالة والانهماك في المعاصي فهو غرور وحسن الظن هو الرجاء فمن كان رجاؤه جاذبا له على الطاعة زاجر له عن المعصية فهو رجاء صحيح ومن كانت بطالته رجاء ورجاؤه بطالة وتفريدا فهو المغرور فالمؤمن يجمع بين حسن الظن وحسن العمل والخوف من الله تعالى ولا تعارض بين هذا كله فقد ثبت في سنن الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه الآية والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلي إلى ربهم راجعون فقال أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا يفيا بنت الصديق ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون أن لا يقبل منهم أولئك الذين يسارعون في الخيرات فاتقوا الله عباد الله وأحسنوا الظن بربكم فاعبدوه واشكروا له واعلموا أنه قريب مجيب الدعوات بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم واستغفروا ربكم وتوبوا إليه إنه كان توابا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 ya ku yan uwa masu girma farkon abin da zan fara ambata mana ni da ku gaba ɗaya shine mu kiyaye dokokin Allah mu ji tsoron Allah madaukakin sarki hakika wanda ya kiyaye dokokin Allah Allah zai kiyaye shi kuma ya azurta shi ta inda baya zato duk wanda ya ji tsoron Allah ya kiyaye dokokin Allah Allah zai sauwake masa lamarinsa ya ku yan uwa masu girma yana daga cikin abinda imani da Allah da sunayen Allah da sibobin Allah ya kunsa shine kyautatawa Allah madaukakin sarki zato shine kullum mutum ya dinga kyautata samun kyakkyawa a wajen Allah madaukakin sarki hadisai da dama sun zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam suna kwaɗaitar da bayi kan kyautata wa Allah zato daga cikinsu akwai hadisan da suka zo daga wajen Allah ma'ana hadisul qudusi wanda Abu Huraira ya rawaito manzon Allah yana cewa Allah ya ce ni ina inda bawa na yake zato na wannan hadisi Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito a riwayar Imam Ahmad a cikin Musnad manzon Allah yace Allah yana cewa ina inda bawa na yake zato in yayi zatan alkhairi to alkhairin zai samu in kuma yana muna da zato to sharrin zai samu Imam al-Mubarak Fori yana faɗa wajen sharhin wannan hadisi yace ma'anar shi Allah yana faɗa a wannan hadisi ma'ana ina wa bawa na mu'amala gwargwadon yadda yake zato na ina aikata masa abin da yake zato daga gare ni in yana zaton alkhairi to zai samu alkhairi in kishiyarsa ne kuma zai samu kishiyar shi abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yarda yana cewa na rantse da babu abin bauta da gaskiya sai shi ba a bai wa bawa wani abu mabi alkhairi ba fiye da kyautata zato ga Allah haka nan na rantse da wanda babu abin bautawa da gaskiya sai shi bawa ba zai kyautata wa Allah zato ba face sai Allah ya bashi abin da yake zato domin duka alkhairi yana wajen Allah madaukakin sarki ibn abd dunya ya kawo wannan asar a cikin littafin sa husnul zan ya ku yan uwana masu girma ana neman mutum musulmi mumini ya zama yana kyautata wa Allah zato a kowane yanayi a kuma kowane hali amma akwai lokutan da ake son haka ya fi ƙarfi daga cikin irin waɗannan lokuta akwai yayin mutuwa yayin da mutum yake gargara yake kan shimfiɗan mutuwa ko ya ji alamun mutuwa a tare da shi to ana so ya ƙara kyautata zaton shiga Allah maɗaukakin sarki ya zo a hadisin da jabir ibn Abdullahi ya rawaito ya ce ya ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gabanin ya bar duniya da kwana uku yana cewa kada ɗayanku ya kuskure ya mutu face yana kyautata wa Allah zato wannan hadisi imamu muslim ya rawaito a wani hadisi manza Allah ya je duba wani matashi bai da lafiya Manza Allah ya ce yaya kake jinka yace ina jina mai kyautata zato ga Allah kuma mai tsoron Allah maɗaukakin sarki sai manza Allah ya ce waɗannan abubuwa ba za su haɗu gabawa ba irin wannan lokaci a irin wannan yanayi da kake ciki face Allah ya bashi abin da yake zato yake fata kuma ya amintar da shi daga abin da yake tsoro Imam nawawi rahimahullahu ta'ala yace wannan hadisi malamai sun ce jan kunne ne daga ɗebe kauna daga rahmar Allah kuma kwaɗaitarwa ne kan yin fata yayin da mutum ya zo cikawa haka na akwai hadisin hayyar ya ce na shiga ni da wasila ibn aska mun je gurin abil aswad lokacin yana kan marashin lafiyar da zai mutu a cikinta ya ce ne masa sallama na zauna sai abul aswad ya kama hannun wasila ya shafi hannun ya shafi ma'ana hannunsa ya shafi fuskarsa da idanuwansa da hannun wasila sannan sai ya ce masa sai wasila ya ce abu ɗaya zan tambaye ka ce me za ka tambaye ni ya ina so in tambaye ka a wannan rashin lafiyar da kake kwance wani irin zato kake wa ubangijinka sai abul aswad ya yi nuni da kanshi ma'ana zato mai kyau nake yi sai wasila ce to ina maka bishara na ji manzan Allah yana cewa Allah yana cewa ina inda bawana yake zato na don haka ya zaci alkhairi ko ya zaci abin da yake so wani hadisi imamu ahmad ne ya rawaito da haka yayin da mutum yake kan gargara ko yake rashin lafiya mutuwa ana son ya kyautata zato zuwa ga Allah maɗaukakin sarki ya kyautata zato na rahmar Allah amma ba ana nufin kuma kada ya ji tsoron Allah ko ya ji tsoron abin da yake tinkara shi ba ana son karfafa zaton ya fi karfi amma tare kuma jin tsoron Allah maɗaukakin sarki wuri na biyu yayin da mutum ya shiga cikin wani tsanani ko damuwa ko wani abu ya zo ya same shi na tashin hankali to ana son mutum ya kyautata ya ƙara kyautata zaton shiga Allah maɗaukakin sarki cewa wannan abu zai zama alkhairi a tare da shi cewa wannan abu zai yayi kuma wannan abu zai zo ya wuce a cikin alkur'ani Allah ya saukar da aya dangane da mutane uku waɗanda ba su je yakin tabuka ba kuma manzon Allah ya dawo kuma ba su da wani uzuri da za su kare kansu da shi kuma ba za su yi karya ba suka faɗi gaskiya wanzu Allah ya ce ku je ku jira abin da Allah ya hukunta suka shiga cikin tsanani da wahala domin manzan Allah ya ba bada umarnin a kaurace musu ba a yi musu magana bal ma matan su Allah ya ce duk su basu su tafi gida aka wayi gari ɗaya daga cikin su zai shiga kasuwa yi yawo ya gama kewayawa ya fito amma ba wanda zai ce masa cikanka saboda mai manzan Allah ya hana a yi musu magana ƙasa ta yi musu kunci kamar yadda Allah ya faɗa Allah ya ce wa zannu Allah malja amin Allah amma a wannan lokacin sun yi yaƙinin cewa ba wata mafita ba wata makoma daga wajen Allah sai illa ilaihi sai zuwa ga Allah ma'ana wannan laifi da suka yi to babu yadda za su samu sassauci da mafita sai zuwa ga Allah madaukakin sarki sai Allah ya karɓi tubansu ya ba su izini suka tuba kuma Allah ya yafe musu mahallin shahid anan sun shiga tsanani da wahala amma wannan bai sa sun muna da zato ga Allah ba kamar yadda Allah ya faɗa wa zannu Allah malja amin Allah illa ilai kuma Allah ya tu ya yi musu izini kuma suka tuba Allah ya karɓi tubansu. to da haka yayin da mutum ya shiga cikin tsanani ko wani tashin hankali ko musiba ana so ya ƙara kyautata zaton shiga Allah ba daidai bane mutum ya magana ta kafirci wani ya ce ubangiji ya tsane ni ko baya so na wannan ba daidai bane ko ya ce kamar ni kadai ne ko kaza ko kaza wannan duk ba daidai bane mutum ya karfafa zaton shi ya ce babu shakka Allah yana ji yana gani kuma shi ya dora min kuma zai yaye min ya ji a zuciyarsa cewa yana da kyakkyawan zato cewa ƙarshen wannan abu alkhairi ne a tare da shi daga cikin wuraren da ake so mutum ya karfafa kyakkyawan zato ga Allah yayin da ya shiga kuncin rayuwa ya zo a hadisin Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yarda manzo Allah ya ce duk wanda wani musiba ko wani talauci ko wani rashi ya sauka gare shi fa anzalaha bin nas sai ya maida abin ga mutane ma'ana ya dogara ga mutane ya manta da Allah to wannan bukatar shi ba za ta biya ba amma wanda wani tsanani ko wata bukata ta sauka gare shi sai ya maida lamarin zuwa ga Allah ya dogara ga Allah ya kyautata zato ga Allah ya yi yaƙinin cewa babu wani ƙarfi ba wata dabara sai ga Allah to yana dab da Allah zai yaye masa kamar yadda manzon Allah ya faɗa da haka yana daga cikin lokutan da ake so a bayin su karbaba zannin su karbaba su ga Allah shine lokacin da aka shiga kuncin rayuwa kullun su dai su rike sababi su tsaya kan abin da Allah ya faɗa na sababi na shari'a da sababi na kauniyya ma'ana in arziki ne mutum ya je ya nema kada ya zauna amma ya mai da lamarin shi zuwa ga Allah ya dogara zuwa ga Allah madaukakin sarki daga cikin wuraren da ake so mutum ya ƙara karfafa zato zuwa ga Allah yayin da bashi ya cin masa ya fi ƙarfin shi ya dame shi kamar yadda ya zo a hadisin da Imam Bukhari ya rawaito Zubair ya ce wa ɗan shi lokacin da zai bar duniya yana wa ɗansa wasiya ya ce ya kai ɗanɗana ɗana in ka gaza wajen biyan bashin da ake bi na ka yi ka ji ka gaza ka nemi ka nemi taimakon majibincin lamarina ka nemi taimakon majibincin lamarina haka yake gaya masa in ka zuba za ka iya ba ka nemi taimakon majibincin lamarina ya ce wallahi ban san wa yake nufi ba sai na tambaye shi na ce ya babana waye lamarin lamarinka sai ce Allah ya ce wallahi ba wata damuwa dangane da bashinsa da zan shiga face idan na buɗe baki na ce ya ubangidan zubairu ya majibincin labarin zubairu ka biya masa bashin shi yace wallahi in ne wannan addu'a sai Allah ya biya masa kaga abin da ake so kyautata zato ga Allah madaukakin sarki da kuma komawa zuwa gare shi tare da riko da yin sababi daga cikin lokacin da ake son mutum ya karfafa zato zuwa ga Allah shine yayin yin addu'a idan ka zo kana addu'a kana neman wani abu ka dinga jin a ranka Allah zai baka kada ka ji kana yin dai addu'ar dai amma hankalinka ma baya gurin kurin ana yi kana cewa amin ko kana addu'ar amma zuciyarka ba ta gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku roki Allah kuna masu yaƙinin amsawa ku sani Allah baya amsa addu'ar ga falalle wanda ya gafale wani guri ya daga hannu yana addu'a amma zuciyar tana wani guri a'a ya zama zuciyarka tana ga Allah madaukakin sarki da haka imamul qurtubi yake cewa ya dace ga mutum ya dage yayi kokari yayi abin da yake kanshi yana da yaƙinin cewa Allah zai karba kai dai ka dage kai abin da yake kanka kana da yaƙinin Allah zai karɓa kuma ya gafarta maka domin Allah ya yayi alƙawari da haka kuma Allah baya saba alƙawari idan mutum ya ji a ran shi ko yayi zaton Allah ba zai karba masa ba ko wannan addu'a ba za ta yi mai amfani ba to wannan shi ne dai mai kauna daga rahmar Allah kuma haka yana cikin manya-manyan zunubai da haka da mutum yana yin addu'a ba yana ganin ba ta da amfani ko yana yin addu'a yana ganin ba za a amsa masa ba wannan kuskure ne mai girma daga cikin wuraren da ake so mutum ya ƙara ƙarfafa zaton shi kyakkyawan zato ga Allah shi shine yayin tuba yayin da mutum ya yi laifi ya yi zunubi to yayin da yake tuba ya ji a ran shi cewa Allah zai karɓi wannan tuba na shi Allah zai yafe masa ko da ya yi zunubin ya ƙara duk lokacin da bawa ya yi zunubi kamar yadda ya zo a hadisi duk lokacin da bawa ya zunubi ya ce ya Allah ka gafarta min zunubi na sai Allah ya ce bawa na ya yi zunubi ya kuma san yana da ubangiji da yake gafarta zunubi ya kuma san yana da ubangiji da yake kamo akan zunubi da haka Allah zai faɗi wannan yayin da bawa ce Allah ka gafarta min idan bawa ya ƙara yin zunubi ya ƙara tuba sai Allah ya ƙara faɗa wancan kalmomi in ya ƙara ya tuba sai Allah ya ƙara faɗa har a zo inda Allah zai ce kai bawa na ya yi zunubi ya san yana da ubangiji mai gafartawa ya san yana da ubangiji mai kamawa a kan zunubi da haka ya tuba don haka ka je ka yi duk abin da ka yi. Allah ya ce hakika na gafarta maka ma'ana wannan ya nuna yawan tuba tare da yaqini ko da kana zunubin ka tsara domin ba wanda yake kiyayi kana iya yin laifi yau ka tuba gobe kuma ka sake wani laifi daban ko irin wannan na baya ka tuba kai dai ka tuba a zuciyarka kana mai yaƙini kana mai da gaskiya to yau da gobe sai Allah ya yace maka ayyukan da ka aikata ya ku yan uwa masu girma kyauta da zato ga Allah maɗaukakin sarki yana amfana bawa ba wai a duniya kaɗai bara a lahira ya zo a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ba mu labarin ranar tashin alkiyama bayan an yi hukunci yan aljanna sun shiga aljanna yan wuta sun shiga wuta sai wani mutum ya rage tsakanin wuta da aljanna Shi ne karshen yan wuta da zai shiga aljanna shi ma'ana yana nan tsakiya sai ya fuskanto fuskar shi ya kalli wuta sai ce ya Allah ka juyar da fuska ta barin wannan wuta hakika ma abin da yake cikinta na iska da ma'ana zafi ya ƙona ni ya cutar da ni ya Allah sai ma'ana Allah ya ce to yanzu idan nayi maka wannan na hana ka kallon wutan nan na juyar da ka daga kallon wutan nan ba za ƙara tambaya ta wani abu sai ce ba zan ƙara tambaya ba ya Allah sai Allah ya bashi wannan sai a juyar da shi ya zama ya daina kallon wuta ya zama yana kallon inda wutar ba ta nan sai ya yi shiru can idan ya fuskanci aljanna ya kalli aljanna ya ga gaskanta da abin da yake ciki sai ce ya Allah ka kai ni kofar aljanna mana ya Allah a kusantar da ni ko da iya kofa ne sai Allah ya ce ba kai ne kai alkawari ba za ka tambaye wani abba sai ce ya Allah ai ba na so in zama ni ne karshen wanda suke masu karshen masu arziki a cikin bayin ka ya Allah ba na so in zama shafi ya Allah sai Allah ya ce to idan na baka ba za ka roki komai bai ce ba zan roki komai ba kayi alkawari yi alkawari sai a gabatar da shi kofar aljanna bai shiga cikin aljanna bai yana kofar aljanna idan ya je kofar aljanna ya ga abin da ke cikin ta na jin daɗi da ni'ima da kwanciyar hankali sannan sai ya ce ya Allah shigar da ni aljanna sai Allah ya ce kai tanta ya ɗan adam waye ji ka warware alkawari ashe baka bada alkawari ba za ka ƙara tambaya ba sai ce ya Allah banda wadata ga barin rahmarsa da jinkan bana so in zama ni ne mafi tabewa cikin halittarka ya Allah sai Allah ya dariya sai ya ce ka shiga sai Allah ya mai izini sai ya shiga aljanna in ya shiga aljanna sai Allah ya ce yi buri kai burin abin da kake so sai ya yi buri ya yi buri ya yi buri har burin shi ya kare idan ya gama burin sai Allah madaukakin sarki ya ce na baka kaza na baka duk abin da ka nema da kwatankwacinsa da kwatankwacinsa a wata riwaya za a bashi kwatankwacin abin da ya yi buri da kwatankwacin wannan abu sau ninkin goma haka yi zo a hadisi wannan yana mana yadda kyautata zato zuwa ga Allah duk da ya alkawari amma ba zai wadatu daga rahmar Allah ba domin bawa baya wadatuwa daga rahmar Allah ya ku yan uwa kyautata zaton da yake wa bawa amfani kuma yake samun lada kuma muke magana shi a cikin wannan hutuba shine wanda ya kunshi abubuwa guda biyu aikata kyawawan ayyuka da barin munanan ayyuka mana mutumin da yake aikata kyawawan ayyuka yana barin munanan ayyuka to wannan shi muke magana zan mai kyautata zato zuwa ga Allah amma wanda yake kyauta zato zuwa ga Allah amma baya aiki kila ma baya sallah akwai irin mutanen da addini bai dane su ba ba sallah kan lokaci ba ibada ba komai amma kullum aka magana Allah ya ba mu aljanna Allah ya sa mu aljanna to wannan rudar kai ne ba shi ake magana ba ana magana wanda yake cikin ayyuka na gari yana barin ayyukan da ba su da kyau ibn qayyim yayi bayani bambanci tsakanin rudi ruduwa da kuma kyautata zato yace shi kyautata zato yana sa mutum yayi aiki dan kyautata zaton ne mutum zai samu aljanna sai ya ta aiki tukuru sannan yana sa mutum ya dage ya kuma ci gaba da tsayawa kan abin da Allah yake so da barin abin da Allah baya so amma in kaga kyautata kyautata zaton mutum ya kai shi zuwa ga fadawa cikin zunubi ai su yan aljanna ne da kai je ya shiga zunubi ya abin da ya ga dama ai shi ba zai shiga wuta ba ai shi kaza ne to wannan ya zama rudi ya zama ruduwa ba kyautata zato ba kyautata zato shine raja'i da fata zuwa ga Allah maɗaukakin sarki da haka ana ana magana mutumin da yake aiki yayi imani da Allah yake kuma yin kokari yayi abinda Allah yake so yake kokarin barin abinda Allah baya so kuma a lokaci guda yana kyautata zato na samun rahmar ubangiji kuma yana jin tsoron azabar Allah maɗaukakin sarki mu'mini yana haɗa tsakanin wannan tsakanin kyautata zato da kyautata aiki da kuma tsoro ga Allah maɗaukakin sarki babu kuma karo tsakanin waɗannan abubuwa kamar yadda ya zo a cikin hadisin da imamu tirmidhi ya rawaito daga nana aisha Allah ya kara mata yarda Allah yana bayanin bayan sa mu'minai yana ta su ne wanda suke bada abin da suke bayarwa amma zukatansu suna cikin tsoro cewa za su koma zuwa ga ubangijinsu nana aisha ce ya rasulullah wannan ana nufin musulmai masu shan masu sata su ake nabin suna cikin tsoro ga shirin suna yi amma suna tsoro sai manzo Allah ya ce a'a ya ke yar siddiq ana ana nabin mutanen da suke azumi suke yin sallah suke yin sadaka amma kullum suna tsoro Allah ya karba ko bai karba ba da haka waɗannan suna gaggawa wajen aikin alkhairi to wannan su ne waɗanda ake nabi suna yin aikin amma kuma suna bainal khawfi war raja suna fatan Allah ya karba ya ba su aljanna suna kuma jin tsoron idan Allah bai karba ba da haka kullum suna yin aiki kuma suna nisantan munanan ayyuka ya ku yan uwa masu girma mu kyautata zatan mu zuwa ga Allah madaukakin sarki mu yawaita addu'o'i na alkhairi gare mu da kasar da al'umman mu kada mu tsare kada mu gajiya Allah baya gajiyawa Allah baya barin ba da lada da abin da bawa ya nema sai dai in bayi sun tsare komai da muka gani yana iya karewa cikin kimtawar ido a wajen Allah madaukakin sarki a wajen mu ne kila muke ganin shi mai wahala amma a wajen Allah babu wani abu mai wahala mu koma zuwa ga Allah mu kyautata zato mu gyara niyoyin mu gyara ayyukanmu mu gyara maganganunmu mu ɗaga hannuwanmu mu roƙi Allah dare da rana Allah maɗaukakin sarki yana ji kuma zai amsa mana kuma zai ji kanmu ya ƙara mana daga falalarsa domin Allah maɗaukakin sarki mai yawan gafara ne mai yawan jin ƙai ya ku yan uwa mu gode wa Allah maɗaukakin sarki mu sani Allah yana ji kuma yana tare da mu kuma yana jin duk abin da muke muke faɗa kuma yana ganin dukkan abubuwan da muke aikatawa ya Allah muna roƙonka da sunayenka mafiya kyau da sibobinka maɗaukaka Allah ka ba mu zama lafiya a wannan ƙasa tamu da dukkan ƙasashen musulmi gaba ɗaya Allah ka ɗaukaki musulunci da musulmai ka karya kafirci da kafirai a duk inda suke ya Allah wanda yake nufin wannan al'umma da alkhairi Allah ka taimake shi ya Allah wanda yake nufin wannan al'umma da sharri Allah ka maimai da sharrin shi zuwa gare shi ya Allah ka shiryar da mu ka shirya da matanmu da 'ya'yanmu da 'yan uwanmu ya Allah ka ɗora mu akan tabarki madaidaici Allah ka ji kan iyayenmu Allah ka ji kan malamanmu Allah ka ji kan 'yan'uwanmu da 'ya'yanmu da matanmu da duk wanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ka sa mu cita da imani ka tashe mu tare da annaba da siddiqai da salihan bayi shugabanninmu Allah ka dora su akan abin da yake daidai Allah ka dora su akan abin da yake daidai Allah ka ba su mashawarta nagari Allah ka nisantar da su daga miyagun mashawarta Allah ka dora mu akan abin da yake daidai ka gafarta mana zunubanmu bi salati ga fiyayyen halitta hakika Allah ya umarce mu da yin salati ga annabinsa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam